أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحد الأقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da wannan yammaci na asabar yammacin goma sha sha hudu sha uku ga watan biyu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mai shekaru dubu ɗaya da ɗari da arba'in da ɗaya Allah mai girma da ɗaukaka ya ƙaddara haɗuwar mu cikin wannan masallaci Masjid nuril islam inda muke ɗaukan darasin masallaci a cikin wannan littafi na ibn abi zaid alƙairawani littafin ar-risala rahimahullah wanda insha Allah har yanzu dai muna cikin babu matan dubu bihi al-sinatu وتعتقده الأفعدة من wajibi أمور الديانات wanda a tattakinmu mun tsaya daidai inda yake bayani akan abin da ya shafi tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake wal imanu bi haudi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tarihu ummatuhu la yazma'u man shariba minhu wa yuzadu anhu man baddala wa sai muka yi nukuda a wajen ko Matashinmu mu shine wa annal imana lalle shi imani qaulun bil lisani magana ne da harshe wa ikhlasun bil qalbi kuma niyya ce a zuci wa amalin bil jawarihi da kuma aiki da gaɓoɓi lalle ne sai idan mutum ya tattaro waɗannan sharuɗa kafin imaninsa yake tabbata ya faɗa da harshensa ya yi imani wannan shine bil lisani ikhlasun bil qalbi sannan ya tsarkake wannan abin da ya faɗa a zuciyarsa ya tabbatar tsakaninsa da Allah hakan yake har zuci wannan shine ikhlasi wa amalun bil jawarihi sannan idan ya zo zai aikata a ga abin da ya faɗi shi yake aikatawa da gaɓoɓinsa to shi imani kawai idan mutum ya ce imani amantu billahi wa wa wa wa shi kenan sai ya zauna a haka kawai din haka nan a'a mala yake yazidu imanin bawa yakan karu bi ziyadati al'amali da karuwar ayyuka idan mai kokari ne wajen ayyuka na alkhairi to imaninsa yana karuwa gwargwadon yanda ayyukansa ke karuwa idan kuma yana ja baya yana ragewa to haka imanin imaninsa ma yake raguwa shi yasa da mun yi ba shi ake bukata gun dan adam ba muna yi kuma in Allah ya yarda sai abin da ya karu kan abin da muke yawwa to wannan shi ne amma ka rika tuna da ai mun yi yanzu ko ba mu yi ba ba komi to alama ce ta kayi ar a ka kai baya don imani karuwa yake da kaimi lokacin da ka sa kaimi ka ci gaba a ibada to a lokacin imaninka kuma sai ya karu a yazidu yana karuwa bi ziyadatil me amani da karuwar ayyuka yanda ayyukanka suke karuwa to haka imaninka yake karuwa wayan butu haka kuma yakan tawaya binaqsiha binaqsiha da tawayar aiki imaninka zai rabu sanda ka rage ibada sanda ka rage kokari duka to shikenan imaninka shi ma sai ya rabu duk lokacin da ka ƙara kokari sai ka ya ƙara kokari shi yasa shaidan ba wai ka fara kana yi ba zai ce a ai ba wai wanda ya fara nake tsoro ba wanda ya dage eh dan ba ya tsoron ka don ya ga ka fara fitin fitin fitin fitin fitin fitin ce hayya ba kai nake tsoro ba wanda ya dage ya ki bari yana karawa kullum to shi nake tsoro amma don kai ba mamaki in fi karfinka don wani za ka ga ya fara abun da hauka-hauka har ma yana ga kowa ya zama dan wuta sai shi can sai ka ji ana tambaya wai ni wane yana nan wai ni ina yayi ne ba na gani a wannan ai abun kirki yayi in dai har shago ya bude bai bude komi ba sai tsiya kuma an daina ganin duniyarsa to to wannan imaninka ya ƙaru da aikinka imaninka ya rabu da ragewar aiki to kaga wannan mun samu point kenan ya kamata mu kula da gurin nan duk sanda ka ji a ranka kullum so kake ka ƙara ibada kuma kana ƙarawan to ka ɗauka a ranka imaninka yana ƙaruwa duk sanda ka ji kasala tana shigarka wata ranka yi, wata ranka bari to ka tabbata a ranka fa imanin ka yana rabuwa wannan shi ne a fayakunu fiha naqsu wa biha ziyada kenan kaga imani akan samu tawaya akan samu karuwa imani yakan tawaya yakan kuma karu kamar yadda malam ya kawo mana ana Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana gamdakatar da sabaki shi yasa kullum mutum kada ya kuskura ya rika ji a jikinsa ya haye ka rika addu'a dai Allah ya tabbatar da kai shi yasa Allah ya kawo Allahumma sabbit aqdamana wansurna ala qaumil kafirin Allah ka tabbatar mana da digadiganmu ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala cika. ko duka waɗannan addu'o'i ne da suke nuna lalle ne ga mutum ya rika neman sabati gurin Allah in ba haka ba yanzu nan kawai sai ka ji ana ba tarihi da wani ne yake wannan aiki yanzu kuma wani ne mutuwa yana nan da rai bari yayi to kaga aiki ya lalace Allah ya sauke dan sai dan ya tashi zai hana ka addini kawai zai ya sa maka wani aiki dama kana yi don yabo daga zarar kaga kai kai ba yabe ka bane ka wasa? wani kuma zai yi don neman matsayi daga yayi yayi ba shi matsayin ba sai ya bari wani kuma don ya yi in yayi yayi in ya ba da shawarwari ba a ɗauka sai ya bari shikenan ba shedan ba ta inda baya kullo wa dan adam ah, wala ya kamalu qaulul imani maganar imani ba za ta taba cika ba don kace nayi imani kawai da baki illa bil amali sai in an ga kana aikin wala qaulun wa amalun don ka faɗa ka aikata nan ma ba zai tabbata aiki karɓaɓɓe gun Allah ba illa bi niyyati sai akwai ikhlasi mai kyau niyya mai kyau don Allah kai ba don riya ba ba don sum'a ba ba don neman matsayi ba ba don duniya ba ba don kada in rasa ba ba don Allah ko da ka faɗa ka aikata in dai bai yi daidai da niyya mai kyau ba nan ma bai da amfani wala qawlu wa amalu ba don ka aikata ka faɗa da baki ka aikata ba zai tabbata ba illa bi niyyati sai da niyya to shikenan yanzu an haye yace a'a wala qawlu wa amalu wa niyyatun illa bi muwafaqati sunna ko ka faɗa da baki kai aiki abinda ka faɗi shi kake aikatawa kuma niyyar ka mai kyau amma kuma aikin ba haka manzo Allah ya karantar ba bid'a ce to nan ma bai da amfani wala qawlu wa amalu wa niyyatu illa bi muwafaqati sunnati ko ka faɗa ka aikata kainiya don Allah amma kuma bid'a ne bai da amfani sai in ya dace da sunna imam abu zaidi ke alkhairawa ne ka duba yadda yake tafiya da abun dalla dalla Allah ya taimake mu da dacewa wai har mutum ya zo yana wai ganin shi an ce ya zo ya yi sunna yana ga kamar an tsane shi za a hallaka shi a ce maka ka zo ka yi sunna ka wai ka ga wai wai za a ɓadda ko mutum ya yadda wai har in an ce kar ka je inda ake maganar sunnan nan sai ce to ni dama ba na zuwa dama ba ka zuwa to Allah ya tsawo to babu yanda za a ibadar ka ta karbi Allah matukar ba ta dace da sunna ba kuma in ba gurin malaman sunna ba ba za ka gane sunna ba don bidiya za ba ka ɗauka sunna kake Allah ya kare mu a wa annahu yace lallai la yakfuru ahadu babu ɗaya daga cikin mutanen duniya da za ka kira shi kafuri bi zambi haka kawai don yana sabo bai yi shirka ba ba cewa ya bar musulunci ba don ya saba wa Allah ka kira shi kafiri ba a kafurta don an saba wa Allah sai in an yi shirka kuna gane wannan yawwa duk wani laifi ana ce masa sabo to sabon Allah kuma baya kafurta mutum sai dai a kira shi mai sabo mai zunubi ana iya a masa azaba gwargwadon zunubinsa kuna ganewa amma ba kafiri ba ne idan mutum yana sallah yana shan giya ba har ne ba ne mai saba wa Allah ne mai aikata manyan kaba'ira haka ƙarya kaba'ira ce haka gulma kaba'ira ce haka nan dukkan wani abun da ya shafi saba wa Allah kaba'ira ne amma shirka kafurci ne kuna gane in har mutum ya yi shirka to kira shi kafiri amma don ya saba wa Allah kira shi mai sabo la yakfuru ahadun bi dhanbi zunubi baya kafurta kowa min ahli kiblati daga cikin masu sallah shine ma'ana ahli kibla masu sallah duka tun mutumin da yake masallaci ne don kaga ya saba wa Allah kada ka kira shi arni ba a kafurta da sabo sai dai ana lalacewa a fasikance wata ran ƙarshe har a kai ga kafurcin domin mataki ne na zuwa kafurcin wa annan shuhada'a lalle shuhada'u su shuhada'u suna nan mataki-mataki amma shuhada'un da malam yake magana a kansu a nan su ne Shuhada ma'arka shahidai waɗanda suka mutu a fagen daga wajen ɗaga addinin Allah su ne waɗanda malam yake magana a nan ya ce su yurzaquna ana arzuta su a haya'un inda rabbihim raye suke a wajen ubangijinsu yurzaquna ana ciyar da su kaga shahidi ya bambanta da kowane mutum daga cikin musulmai wanda ya mutu domin Allah subhanahu wa ta'ala ma ya ce ku ce ma mutu wanda ya yi nazmur risala yake cewa wa shuhada yurzaquna ahaya wa ruhu man ta’ida nalat dubuya. wai su shuhada'u yurzaquna ahya ana ainihin ciyar da su a raye rayuwa barzakhiyya ake nufi rayuwa ta barzakhu na'imatun wa ruhu wa ruhu zil shaqawa rayukan ma'abota shaqawa kuma azabuha baqin ila liqa'i azabuha baqin ila liqa'i wannan wani bawan Allah ne fa risalan gaba ɗaya ya maida ta wake da ya karanta ta ya fahimce ta sai ya juya ta kawai ya yi mata baitoci yanzu wannan ya yi daidai da mu kai in ka bi sau ɗaya ka gaba kalmar da baka iya fassara da bai ka ce na iya nan to shi ya haddace ta har ya juya ta a waƙe eh su wa'annan bayin Allah karatun suka yi fa ku duba wannan da yake cewa wa annal imana la qawlun bil lisan wa amalul a'dha'i wal wa amalul a'dha'i wa idlatul jinan wancan man da muka wuce annal imana la qawlun bil lisan wa amalul a'dha wa idlatul bil jinan kaga yadda ya juya shi to gaskiya wayannan bayan Allah ba za mu haɗa kanmu da su ba wajen naci yau kuma ya ba za su fi mu imani ba eh, aikin su ba ya fi namu to idan muka dage kuma mu ma sai ka ga mun samu rabon mu to kada ka kuskura ka zamanto kullum kai ɗan baya ga dangi a asabiquna sabiquna al-awwaluna ko da yaushe kai kokari kaga kana rige rige a wajen ibada wa fi zalika falyatanafasil mutanafisuna a ibada ake rige rige ake gasa ba a gina gidan duniya ba ba a motar duniya ba a adon duniya ba ba ba a ibada kaga dai kana kokari kada wane fili kada wane yi abun ka duba abubakar da umar yadda suke gasa har dole Umar ya sallama wa Abubakar ya ce kai daga yanzu na daina gasa da kai kafi karfi na eh don shi ya ɗebo rabin dukiyarsa duka ya kawo manzo Allah ya rabi duka na bayar fi lari yau kan na san Umar na san Abubakar da wuya yi kamar ni shi da ya zo ya aje ne ya ce duka dukiyata na kawo fi sabilillah ai aikin addini me ka bar wa gida ya ce Allah da manzon sai je kai abubakar na sallah ta fi ƙarfi na shi yasa aka ce babu wanda ya fi daraja ta koli bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan al'umma sai abubakar daga manzo Allah sai abubakar sai kuma umar ne to wannan aikinsu da kuzarinsu da su da nacinsu shi yasa a cikin sahabban wasu sun fi wasu wallazina jahadu fina lanadiyannahum subulana duk masu naci cikin al'amarin mu addinin mu mai naci shi muke buɗawa hanyoyin mu yayi tabbatinsa ko da yake ta dagewa wanda ba ya da naci kuma kullum sai dai a rinka ainihin wato yin abu yana ji yana gani Allah ya kare wa shuhada'u su shahidai wa'anda suke mutuwar jihadi yanzu kun ga jihadin nan ba addini baya tafiya fa dole fa sai da jihadi idan aka ce jihadi yana iya shafar jihad bil asliha jihad bil aba ana iya jihadi da gabobi yanzu hatta karatun nan jihadi ne jihadi ne domin idan aka zauna ba a yaƙi jahilcin nan ba addinin ya mutu in yanda wancan ya zauna da wancan da wancan suka manta da addini ba sa neman ilimi in kowa ya zauna haka addinin ya mutu ba za a ji ɗuriyarsa ba ba za a gane menene tauhidi ba menene shirka ba za a gane menene sunna menene bid'a ba ba za a gane menene haramun menene halal ba za a gane me wajibi menene abin da ake ce masa sunna mustahabbi mandubi duk ba za mu gane wannan ba to amma idan aka samu masu ijtihadi suna bincike a addini to su kuma za su tashi kuma su rinka fayyace wa mutane don haka ku yi karatu da kyakkyawan niyya ku yi karatu don Allah don daga addinin Allah kar ka rika karatu don wata manufa karatun addini bai yi kama da karatun duniya ba in samu certificate mai kyau don in samu aiki mai kyau to wannan ka yi karatu don ka samu ka fahimci addini da kyau don ka samu certificate ɗin lahira mai kyau don wannan karatun ana yin sa ne don a samu gidan lahira. don haka duk jumlar da ka ji to ka yi ƙoƙari ka ga ka fahimce ta ka yi aiki da ita ka samu don ka tsira duniyarka da lahirarka ka koma ga Allah da ka Allah ya ce wala na illa wa antum muslimuna kada ku yadda ku mutu ba tare da musuluncin ku ba don ya san za a mutu ba musulunci akwai wanda zai mutu ya koma ga Allah ba musulmi ba kuma a duniya an masa sallah an yi taro har ma ana cewa tun da muke ba mu taba ganin taro irin wannan to kuma ya koma gun Allah ba musulmi ba ku ba ku sani ba ma to don haka ka dage ka ga ka mutu musulmi wala ta na illa wa antum muslimuna to don haka wato shi jihadi gwargwadon yanda ka tsinci kanka gwargwadon yanda za ka yi jihadi duk irin jihadin da ka tsinci kanka a cikinsa ka dage ka yi fice a ciki hatta in ma na makamin ne aka same ka ciki to ka dage in na kara kainar taɗawa a yi nan a yi nan ne don ɗaga addinin Allah ka dage duk inda za a je taron addini a yi da kai wannan shi ma jihadi ne Allah ya taimake mu wa shuhada'u ahya'un inda rabbihim yurzaquna wa awahu ahli sa'adati ku duba Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat kada ku rika cewa waɗanda aka kashe su wajen daga addinin Allah matattu ne bal a haya'un Allah ya ce rayayyu ne inda rabbihim a wajen ubangijinsu yurzaqu wannan shine abin da malam ya fassara eh ana ciyar da su don haka duk wanda ya mutu wajen jihadi ba matacce bane wala tasabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun annabi sallallahu alaihi wa sallam yace arwahuhum fi jawfi tuyurin rayukan su za a sa su a cikin wani sura tamkar tsuntsaye kuba korra akwai wasu tsuntsaye da za a yi hotonsu surarsu koraye sai a sa rayukan hadawo a ciki su kuma idan rayukan su hadawo suka shiga sai su rika yawo cikin gidan aljanna suna cin abincin gidan aljanna in lokaci ya yi sun wataya sun yi su zo su makalkale a jikin al'arshi kaga wannan ci gaba ne matsayi ne wanda ba kowa yake samun irin wannan matsayi ba sai shuhadawa. a ah, sannan ya ce wa arwahu ahlu shaqawati ko haka ne wa arwahu ahlu sa'adati rayukan mutanen kirki baqiyatun na'imatun ila yawmil qiyamati duk rayukan mutanen kirki sune wa'anda suke da sa'ada na'imatun suna cikin ni'ima baqiyatun kuma suna nan wanzu cikin wannan ni'imar din ila yawmil qiyamati har a tashi alkiyama wato rayukan mutanen kwarai Allah zai sa su cikin ni'ima cikin ni'imar za su zauna har a tashi alkiyama suna cikin ni'ima a zaman mutum na barzahu ba zai sha wahala ba in dai yana da imani zaman barzahu din nan wani zongo ne na biyu bayan zaman duniya domin aka yi intikali daga zaman mahaifa sai a fado zaman duniya daga zaman duniya sai a koma zaman barzaku daga zaman barzaku sai a koma alkiyama daga nan kuma Imman nar wa imma aljanna daga nan ko mutum ya tafi wuta Allah ya tsare mu ko kuma mu je aljanna Allah ya datar da mu wannan shine zongo zongo zongo na farko dan adam an jefa shi a mahaifa nan zai yi yayin sa yana ga gurin kawai yayi sai ya zo duniya sai ga fadi, can kuma sai a maida shi barzaku a kumsa shi kuma daga barzaku sai a fito da shi kuma filin da ya fi duniya fadi. da kana cikin mahaifa tamkar kabari sai ka zo duniya tamkar ka zo wata irin rayuwa mai fadi. sai kuma a sake maida ka kabari kamar mahaifa yake shi ma sai wata a aiko ka kuma sai ka koma a kiyama ba wai daga ka mutu alkiyama ka tafi ba barzaku ka tafi daga barzaku ne ake tafiya alkiyama daga alkiyama kuma ake tafiya aljanna ko a tafi wuta Allah ya kare mu da shiga wuta a ah, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idza mata Ah, Abdullahi dan Umar yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ahadukum idza mata dayan idan ya mutu uriba alaihi maq'adahu za a rika nuna masa gidansa a nan inda ransa yake za a rika bijiro masa da masaukinsa adahu. bil ghada'i wal kullum da yammaci sai an nuna wa ce ka gani daga barzaku zaman barzaku yana karewa nan zafa sai an nuna maka in aljanna ne sai ka ji daɗi yammaci yana karewa safiya tana karewa wal ashi da yamma kuma ne a sake nuna ma kaga nan ana gama kwanciyar barzaku nan za a maido ka sai ka gani ga ni ma aljanna sai ka samu nutsuwa to haka kuma idan dan wuta ne kullum da safe sai an bijiro masa da jahannama ya ganta ce to ga makomarka bayan bala'in da yake ciki dama haka kuma da yamma sai an bijiro mar da mazauninsa sai a nuna mata in kana min ahlil jannati fa min ahlil jannati idan mutum dan aljanna ne a nuna masa aljanna wa in kana min ahlil nari fa min ahlil nari idan kuma mutum dan wuta ne sai a nuna mar wuta summa yuqalu hadha maz'aduka wannan shine mazauninka hatta tubasu ilayhi yawmal qiyamati kuma yanzu ma a cikin wannan bala'in zaka kasance ko kuma a cikin irin wannan nima zaka kasance har a tashi alkiyama idan dan aljanna ne cikin ni'ima idan dan wuta ne cikin bala'i malik ya kawo hadisin bukhari ya kawo shi muslim ma ya kawo shi wannan kowane yammaci sai an bijiro mutum da makwancinsa an nuna mishi mazauninsa kai kowane safiya haka in dan aljanna ne haka in dan wuta ne Allah ya kare mu Allah subhanahu wa ta'ala shi ya riga ya gama komi fa kai ne kake hauragiyarka a duniya ka ce sai ka zama kaza sai ka yi kaza in ka za ka yi fa an gama in ma ba za ka yi ba an gama abin da ya fi maka kyau kawai ka bi a hankali duk abin da za ka nema ka neme shi hanya ne kyau in ka samu sai zama alkhairi in ka rasa sai zama alkhairi amma in ka ce za ka sai tsare kai sai ka yi kuɗi sai ka yi mulki sai ka yi kuce to ko ta wace hanya in fa Allah bai ce za ka yi ba ka karkace ka yi abin da za ka yi kuma ka rasa kuma ga ka rasa imani mutane nawa ne suke tsari kuma ba ka kuɗin su yi tsari ba ka mulkin su yi tsari ba ka fice hatta karatun alkurani tsari ake masa wai eh ka zama alaran magangara ka fi gobe mutum ya yi ta tsafe-tsafe wai har da zama tsoma to qur'ani da ake karanta shi lillahi don Allah sannan kuma ka ce za ka yi a baka wani wani magani wai in kana wurin wai za ka ga kai ya faɗo hannu ya faɗo ƙafa ta faɗo ciki ya faɗo kirji ya faɗo cinya ta faɗo ƙato ya haɗu ya ma barazana ya ma barazana sai ce ma kake so kace karatu sai a ce to ka samu in ka tsorata kuma shi kenan sai ka tafi kai eh, kai waje kawai kana haukace wani ne shi kuma duk inda yake yana cikin tafiya ya kaji haka kai wuta a ido ba za ta yi daɗi ba shi shi kenan da haka ya tafi wuta a ido ba za ta yi daɗi ba shi da ƙaton ya haɗu kawai sai ya zauna ya haɗa wuta ya kama zugawa ya sa ƙarafuna sai da ƙarfin ya yi ja eh, ya ce kawo kanka kawo idonka zai tsoka mar ya ce kawai wuta a ido ba za ta yi daji ba kawai ne ya gaba kowa daga nan kawai da haka ya rayu shi wuta a ido ba za ta yi daji ba ya kuka ya kauce ya ce wuta a ido ba za ta yi daji ba to kaga shi bai samu karatun ba sannan kuma ya ke, duk inda ya kawai yana kawai wuta a ido ba za ta yi daji ba to me ina riba hmm? to Allah ya to da yawa fa ba abin da ba a masa tsafi komi tsafi fa mutum zai yi wai in ya nuna wuri sai kawai ya wata ne sai ce gyara nan eh asiri ne shi kuma na na gyara kana tabawa shi yasa yanzu a Borno ba ka yi zaka taba da allon mutum da ya ba sai dai ka rike tsinke to kuma idan ba a samu tauhidi a gun malamai ba ina za a je a samo shi a ce saboda tsabar shirka wai ne ba za a yi ka taba wa mutum allo da ya tsarka ba kamar yatsar ka ake a matsayin ka na alaran maye dai ka sa tsinke saboda wai in ka sa za ka ɗauke wani baki wai an ci gyara shi kuma don me za a ci gyaran sa? shi kuma wai ya ci gyara ai wani bai isa ya shafari ba wai ya shafari wane shi a gabanmu to wannan kaga ba don Allah ba ke a ce karatun alkur'ani dai sai an yi tsafi wani ba idan aka je aka yi musaffa ya sha fari aka kwana ba a kama shi ba to wani kuma zai je ɗaya daren ya kwana yana mar shirka sai ya ga bayan shi waye shi waye to abin za ka yi ka tsaya ka yi ka yi don Allah to anan ne zai amfane ka ba mamaki ka yi shirkar baka samu ba kuɗi kake so sai ka yi ta tsafe tsafe ka ga baka samu kuɗin ba wani kuma zai yi tsafin ba sai ya samu wani kuma ya yi tsafin ya samu kuma dama zai samu ko bai yi tsafin ba kuma yanzu ga ya yi kuɗi haramtattu da bai yi tsafin ba kuma da halattattu ne to matsalar shaitan tana da yawa tarkon shaitan yana da yawa shi yasa ake son zuwa makaranta ka yi karatu don Allah ka yi aiki don Allah ka nemi komi da zaka nema don Allah tsakaninka da Allah kuma ka taƙaita a inda Allah ya kaddara ma ka yarda da kaddara duk halin da ka tsinci kanka ka yarda haka Allah ya so ka kuma alheri ne insha Allah Allah ya mana gamba tara wa oh, ina mutum wa arwahu alu shaqawati rayukan mutanen shaƙawa ɗan wuta don aka ce shaƙi ɗan wuta sa'idi shine ɗan aljanna to su kuma mu'azzabatu ana azabtar da su ila yawmiddin har a tashi alkiyama tun daga lokacin da aka sa mutum a kabari azaba zai yi ta sha har a tashi alkiyama in shaƙi in sa'idi ne kuma yana cikin ni'ima har a tashi alkiyama Wannan mu'minina lalle mu'minai yuktanuna za a jarrabe su fi kuburihim a cikin kaburburan su wace irin jarrabawa wa yusaluna za a yi musu tambayoyi wa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya sai Allah ya tabbatar wa masu imani bil qawli da tabbatattar magana fil hayati duniya kamar yadda suke faɗin ta a nan duniya ko fil akhirah haka kuma a lahira duk mutumin da ya rayu akan tauhidi to ana zuwa za a yi masa tambaya kuma zai amsa da tauhidi duk mutumin da kuma rayuwarsa bai rayu da tauhidi ba to ina tabbatar maka ko ya nemi tauhidin a lahira to ba zai samu tauhidin ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu annabi sallallahu alaihi wa sallam yace innal abda idza wudi'a fi qabrihi bawa ana kwantar da shi cikin kabarinsa wa tawalla anhu ashabahu jama'ar da suka kawo shi suka juya za su tafi su bar kabarin yasma'u qira'ani alihim zai rika jin takun tafiyar takalmansu don kuna juyawa ana tayar da shi yana jin takawar ku kuna tafiya ya firgita ba dama ya bi yana jin qur'ani alihim qala ya'tihi malakani Ta ke kawai sai ga mala'iku guda biyu sun zo ko ya da ya'udana sai su zaunar da shi wa yuqalu wa yaqulani lahu sai su ce da shi ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul menene batunka akan wannan mutumin annabi muhammad kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wane matsayi ka bashi wane irin biyayya ka masa waye ne shi a gunka kala fa ammal mu'minu idan mutum mai imani ne fa yaqulu ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu na shaida shi bawan Allah ne sannan manzon Allah ne kada yi ƙaru da mu sai a ce da shi unzur ila maq'adika minan nari to ka duba da gidanka na wuta yi can sai a nuna mara sai kaga can sai eh, da shi ne gidanka na wuta sai ga wuta tana ta balbale tana koroko tana baki tana canja kala sai ce to nan ne da gidanka don haka yanzu kada abdal kada abdalaka bihi maq'adan fi janna yanzu an canja maka wannan gidan da gidan aljanna saboda ka bai wa manzon Allah matsayinsa kuma ka bi shi a biyayyar da ta dace kala sallallahu alaihi wa sallam ma jami'an sai ya ga wutar ya ga aljanna don kowa yana da gida a wuta yana da gida a aljanna yanzu an kawo mu duniya mu zaɓi wani gida muka fi so idan aljanna ka fi so za a ga kana aikin aljanna idan wuta ka fi so za ka yi taikin ɗan wuta don tana can ita ba za ta gushe ba tana jiranka aljanna tana can ba za ta gushe ba tana jira don haka yanzu an baka zaɓi duk inda ka je kana da gida idan ka zaɓi gidan aljanna za ka yi aiki irin na ‘yan aljanna su a da sai idan ka mutu sai a nuna wa ke kaga da gidanka na wuta ga wuta amma yanzu ga inda kake wani kuma da ga gidansa a can amma yanzu ga inda yake haɗa gidanka da nashi shi kuma zai haɗa naka da nashi na wutan Allah so kat abdalaka maq'adan fil janna qala sallallahu alaihi wa sallam fa yarahu ma jami'an qala qatadata wa zakara lana annahu yaqtahu lahu yace an ba mu labarin za a buɗa masa fi kabrihi 70 zira'an zira'i saba'in yamlau alaihi khubran sai a cika shi da kwalliya koren abu ka san idan aka ce ko gida a ce an yi shike-shike ganye kore ko rani koriyar ciyawa kaga akwai kyau to haka gidan sa za a buɗa shi a kewaye shi da abubuwa ƙwarra masu kyan gani bayan an ce ya kwanta ya kwantar da hankalin hankalinsa kenan ila yau yuba suna haka za a yi wa mutanen kirki har a tashi alkiyama akwai hadisin barra ibn azib yake Anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yub'athu Allahu alladhina amanu bil qawl yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawl fil hayati dunya wannan kalma da ibnu abi zaid al ya kawo yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawl aya ce a cikin alqur'ani nazalat fi azabil qabr barra ibn azib yace an saukar da ita ne game da abin da ya shafi azabar kabari fa yuqalu lahu man rabbuka za a ce wa bawan Allah waye ubangijinka fa yaqulu rabbi Allah wa ma nabiyuka wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa zalika fi qawli Allah azza wa jalla wannan shine inda Allah yake يثبت amanu الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة kaga a duniya ka tabbatar da tauhidi waye ubangijinka abun bautarka Allah subhanahu wata'ala shine kawai al-ma'budu bi haqqin a wajenka to don haka ana tambayar ka shi zaka faɗa sannan waye abun binka wanda kake koyi da shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sunnar ta rayu ana tambayar ka haka zaka faɗa to kaga a duniya Allah ya tabbatar maka bil qawli sabiti haka kuma a lahira haka in ka mutu haka a lahira da haka zaka tashi da wannan tauhidi da wannan kalma ta biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan idan mutum bai rayu akan tauhidi ba ana tambayarsa bai isa ba da amsa ba ya ce rabbi Allah ba zai iya ba ya ji ya ce na nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai iya ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya je wata jana'iza ta wani mutum daga cikin mutanen madina ba an kare ne fanta haina ilal kabari wannan rawi yake muka zo wajen kabarinsa yuli ida lokacin da aka sa cikin lahadu cikin wannan kabari fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah ya zauna bayan an binne shi bai tafi ba wajalasna haulahu tunda manzo Allah bai tafi ba mu ma ta mu tafi mu ma muka zauna sa wa ka anna ala ru'usina tayrun kai ka ce kowa tsuntsu ne akan ka mun nutsu ba mai motsi ka san idan akwai tsuntsu a kanka ba ka so ya tashi ba za ka motsa ba wa fi yadihi udun akwai wani tsinke a hannun manzon Allah kusu bihi fil ardi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dan tona kasa da wannan tsinke farfa rasahu can sai ya daga kansa fa qala istaizu billahi min azabil qabr ku nemi tsari da Allah ya kare ku daga azabar kabari kabari akwai azaba ku rika neman tsari Allah ya kare ku daga azabar kabari marrataini aw salasa sai da ya faɗi haka sau biyu ko sau uku sun maƙara innal abdal mu'mina idan mutum bawa ne mumini idza kana fi niqa'in min ad-dunya lokacin da yazo zai rabu da duniya wa iqbalin min al-akhirah zai tinkari lahira nazala alaihi a mala'ikatu min as-sama mala'iku za ku tuttuɗo su sauko daga sama bidul wujuhi wa'inda suke da fararen fuska ka anna wujuhuhum shamsun ma'ahum kafanun min akfanil janna kai ka ce hasken su ya kai hasken rana sannan suna ɗauke da farin yadi likkafani daga cikin yadin aljanna wa hunudun min hunudil janna suna ɗauke da turare daga cikin irin turaren aljanna hatta yajlisu minhu har su zauna kusa da shi maddal basari shi wannan wanda zai mutu din kenan za su zo su zauna kusa da shi iya ganin sa kawai taron mala'iku ne wanda suka rako malakul mauti malakul mauti yana da masu rakiya wanda za su raka shi kuma idan suka zo iya ganin ka kawai za ka gan su farare masu kyan gani idan kana da imani waya jiru malakul mauti sai shugabansu wanda ake ce da shi malakul mauti alaihi salatu wassalam shi yasa malamai suka ce sunan wannan mala'ika malakul mauti don da haka ya zo a qur'ani da haka ya zo a sunna azra'ilu ya zo a isra'iliyat ne a kissofi da suke zuwa isra'iliyat sai kuma ya shahara sai ya shahara da azra'ilu amma a qur'ani malakul mauti a hadisan manzo Allah dukan malakul mauti malakul mauti allazi wukila bikum ko to don haka shi wannan shugaban nasu malakul mauti zai zo hatta ya jilita inda rafihi sai ya zo ya zauna kusa da kan bawa fa qulu ayyatuha an-nafsu al-mutma'inna ayyatuha an-nafsu at-tayyiba ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan kuji yanda ake idan rashin rai na mumini a ce ya ce rai wanda take shaddaɗar rai rai wanda take na tsatsa ukuriji ki fita min ila maghfiratin zuwa ga wata irin gafara min Allah daga wajen Allah wa ribwanin da kuma yarda Kala, fa yakhruju sai wannan rai ya fito fa yasilu kama tasilu al-qitrat fi istiqali zai tsiyayo kamar yadda ake tsiyayo ruwa cikin buta tasar ruwa idan yana cikin salka fika mashaya wanda ake sa ruwa don a sha don aka yi haka ta zai tsiyayo ba tare da wahala ba to haka wannan rai zai dalalo sai ya fito ba tare da an sha wahala ba kamar yadda ake zare gashi a jikin kulli wa ya kuzuha sai ya ɗauki wannan ran fa iza ha lam hafi fi yadihi ba zai bar ran a hannu ba fata ainin gurgudun kiftawar ido ba zai bar ran a hannunsa ba hatta ya kuzo hatta ya ha. har waɗannan mala'iku za su ta rige rigen karɓarta fa a ha fi zalikan kafan sai su sa cikin wannan likkafani da suka zo da shi na yadin aljanna wa fi zalikal hunut da kuma wannan turare wa ya kuruju min haka abdiyabi nafhati miskin haka za ku fito da wannan ran yana lullube cikin wannan farin yaƙi kakar aljanna da irin wannan ƙanshi na turare wanda ya zo daga aljanna za su fito da shi yana wani irin ƙanshi ƙanshin da zat ala wajhil ba a taɓa samun irin wannan ƙanshin ba da ɗai a bayan ƙafa. kala fa azuna sai su ainihin haura da wannan ran ana ɗaukar ran mala'iku sai su yi ta karbe karbe wannan ya karba wannan ya karba sai a yi sama da ran wannan faran mumini kenan fala yamurruna ala mala'in min al mala'ikati babu wani taron mala'iku da za su bi ta kansu illa qalu ce sai mala'ikun sun ce ma hadar rih wannan wani irin ƙanshi ne A da daddada wanda yake cin karo mu fa na sai waɗannan mala'iku su ce fulan ibn fulan wane ne dan wane ya rasu ruhin sa ne muka auku bi atani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha sai su faɗi sunayensa kyawawa wanda ake kiransa da shi ba a ba ba ko ka za a kai wanda suke sa sunaye ga sunanka abdullahi ko sai ka canja sai ka ji kawai mutum ya canja sunansa daga ainihin na musulunci ya koma na arna to musulmi kuma za a yi ta kiransa da sunayensa kyawawa sunayensa tsarkaka sunayensa waɗanda suke da ainihin tsari kuna ganewa to don haka mutum ya rinka tsarkake ‘ya'yansa da suna na gari ba korewa ba ne ya ka gano mai wani sunan da babu iri shi a ka samu suna da yake da ma'ana mai kyau wanda za a riga cewa wane ɗan wane jikan wane ne shi ne ranka ne muka ɗauko fit duniya daga duniya ko kuma wanda ake kiransa sunayen da ake kiransa da su fit duniya a nan duniya hatta yantahu ila samai dunya da haka za su rika wuce mala'iku a hanya suna wuce su zongo zongo har su je farkon sama ta daya saman duniyan nan akwai tazara akwai mala'iku suna nan zongo zongo kafin a je sama ta farkon nan duk sanda aka tinkari mala'ikun sai sun ce kai wani kan shine yake tahowa sai su ce ran wani ne dan wani jikan wani shi ne aka ɗauko shi aka tinkaro sama da shi huna sai a buɗe musu huna lahum sai a buɗe musu wannan ƙofa ta sama fayushayyi'uhum min kulli sama'in sai a gaishe su a yi musu mar'abin duk sanda suka je wata sama suwaye suke musu maraba suke marabtar su muqarribuha waɗanda suke wannan samadin waɗanda aka aje su masu kula da wannan samadin haka za a yi ta tafiya ila sama'in lati taliha har aje sama ta biyu hatta yantahiha ila sama'i sabi'a har aje saman bakwai duk inda aka je sai an kwankwasa kai wani kanshi ne a ce wani dan wani ne ya rasu ruhin sa ne muka taho da shi sai a bude sai ya wuce فيقول الله اكتبوا كتاب عبدي sai Allah ya in aka je sama ta bako ce ku rubuta littafin bawana fi illiyina a cikin mutanen kirki tan illiyina saman koli inda ke tara rayukan bayin Allah wa iduhu ila al kuma da shi kafa fi jasadi wajen jikinsa wannan fa duka ana yi ne kafin ku gama bunne bunnen ku har za a yi wannan tafiya ana zuwa sai Allah ce ku maida shi ƙasa sai a maido shi can jikinsa kuna bunnewa ana maido shi kuna tashi za ku tafi shi kuma sai ya firgita ya tashi yana jin ƙaran juyawarku kuma ba dama ya bi ku fayatihil malakani sai kawai ya ji ƙaran wata tafiya kuma an keto kya sai ya ji ƙara sai ya juya sai ya 'yan wa'yansu mala'iku ne فيجلساني سجون الدشي فيقولان سيزكي من ربك فيقول ربي الله وهي أبنجيز إنك هلا مومن يكينا أمتى قوة هلا بذاك باشبا من ربك سيزكي ربي الله فيقولان آه نين إيه، نين إيه، إيه. فيقولان ما دينك تواني أديني كي على يوكا دونيا فيقول دين الإسلام addini na musulunci domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man yattabi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya kirkiri wani addinin da ba musulunci ba ya rike to a lahira yana cikin ɗan asara don Allah ba zai karɓa masa ba zai ce menene addinin ka sai ce dini al-islam fa yaqulani lahu ma hadha ar rajulu alladhi bu'itha fikum to menene wannan mutumin da aka aiko cikin ku me za ka faɗa game da shi fa yaqulu rasulullah ke manzo Allah ne fa ni lahu ma amaluka to yaya aikinka a cikin wani wuri kake ɗiban aikinka ta ina kake samun ainihin umurni da hani na aikinka a cikin addini ka na musulunci fa yaqulu qaratul qur'ana ko kitaban lahi karanta littafin Allah nake na karanta shi wa amantu bihi nayi imani da shi wa saddaqtuhu na gaskata shi a ciki nake diban hukunce hukunce a nan nake diban umurni fa inadi munadi daga nan mai kira sai ya kira minas sama'i daga sama an sadaqa abdi kai ku wa bawa na yayi gaskiya abin da ya faɗi haka yake don haka fafrishu lahu min aljannati wa albusuhu min aljannati waftahu lahu baban ila aljannati ku masa shimfiɗa ku ɗebo kilisai na aljanna ku masa shimfiɗa a ƙabarinsa. ku sa maka kayan ado na kwalliya sutura daga gidan aljanna sannan ku buɗe masa ƙofa daga aljanna haske da nima ya riƙa shigowa ƙabarinsa. kala ta yaki min rijiya sai kanshin aljanna da nimal aljanna wa taybiha da daɗinta sai su riƙa shigo masa wa yasahu lahu sai a buɗe masa fi kabari kabarin sa maddal bakari iya ganin ka fadin kabarin sa anan kuma mun sa maka bai wuce haka ba ko to sai a buɗe shi iya kallon ka fadin kabarin yana walwala a ciki mumini mun baro shi a matse mu muke ganin shi a matse sai a buɗa masa kawai sai ya zamanto fadin sa ya fi son bakari kala wa yatihi rajulun hasanul wajhi sai ga kuma wani mutum bayan mala'ikun sun tafi an masa wannan shimfiɗe shimfiɗe da kayan ado sai ga kuma wani mutum hasanul wajhi ne kyakkyawar fuska har hasanul siyabi ya sa wasu kaya masu kyau ɗibin rihi kuma yana tinkarowa ƙanshi ne daɗi yana matso shi sai kulu abshir sai na ce albishirinka billazi ya surruka kai ta albishir ka faranta rai da abin da zai faranta ranka Ha za hadha yawmuka alladhi kunta tuhad wannan shine yinin da aka dade ana ma alƙawarin sa wannan shine yinin da aka addade ana cewa zai zo kai kun makanta sai wannan mumin ya ce to kai kuma da ka zo kana gaya mun haka waye kai fa wajhuka wajhul ladhi yaji'u bil khair fa wajhuka wajhul alladhi yaji'u bil khair fuskar ka dai daga gani fuska ce da take zauwa da alkai fa yaqulu ana amaluka as-salih yace ni ne aikin ka nagari da kai kai a duniya ayyukanka da Allah yake kai kai manzo Allah yake kai kai kai su da ikilasi suka dace da sunna to ni su ne shine Allah zai maida shi mutum mai kyau mai tsari mai ado mai kanshi sai ku rabbi sai wannan mumin ya ce ubangiji a irin sa'a ta da alƙiyama mana eh hatta arjiya ila ali har in koma wajen iyalaina na aljanna wa mali da dukiya da take cikin gidan aljanna wannan fa mumini kenan doki yake yi a da alkiyama fa innal abdal kafira idan kuma kafiri ne lokacin da mutuwarsa ta zo idza kana fi inqita'in min ad-dunya lokacin da zai rabu da duniya wa iqbalin min al-akhirah zai tinkari lahira nazala mala'ikatu sawt za a samu mala'iku baƙaƙe irin su durwudu masu baƙaƙen fuska ba kamar wa'ancan da suka zo farare masu fararen fuska ba wa'annan baki irin zai hango su sun tinkaro shi ma'hum ma'humul masuh ko wato suna ɗauke da ainihin wani baƙin yaɗi su kuma fahil sani min maddal basari su ma za su zo su kewaye shi iya ganin sa kawai baki kirin ga sunan ba su da kyan gani sun mai ji malakul mauti sai mala'ikan mutuwa shine shugaban su. sai zo hatta ji da inda basu ya zauna kusa da kanta. fa ya kulu ayyatu an-nafsul khabitha ya ke mummunan rai mugun mutum mugun rai ikhruji ila faqadin min Allah fito zuwa ga bala'i fushi na ubangiji wa ghadabi da fusata yanzu mutum a ce lokacin da ake fitar da ran safe fito ka tafi wajen fushin ubangiji kaga ai wannan daga nan ma kawai mutum ya san abin da yake tinkara a wata tabarrabu fi jasadihi sai ran gaba ɗaya sai ya watse a cikin jikinsa ko ina sai ran ya watse ya firgita Bayan ziwa shi kuma ta matso ran yana fisgo shi a cikin jikinsa kama yanzu sufu kamar yadda ake mai fata shine mina sufi kamar yadda ake mai gashi a jikin fata haka ake je ran an ce lokacin da suka gaya masa ya ke muguwar rai mummuna fito ki tafi wajen fushin ubangiji da bala'i sai gaba ɗaya ran sai ya tarwatse sai ya rabu a jikin shi kuma sai ya samu wani reshe ne kamar kusoci gare shi na kugiya sai a sharfa mar ta kowane kofar gashinsa inda ran ya wazo haka za su shiga sai a ko shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa ya kuzuha sai ya ɗauki ran fa kaza a lokacin da ya fitar da ran fa yadnuha fi yadihi sai ya kawo ta kusa da hannayensa ba zai aje ba tarafata ainihin kiftawar ido hatta ya ji aloha fi kirka wato maswa wato cikin wannan ainihin wato yadi baki wanda suka zo da shi daga wuta maimakon wancan farin yadi da aka zo da shi daga aljanna ko to shi ko bakin yadi ne mummunan yadi yana ɗauke da wari fa ya yakhruju min haka anka nijifa wujida alal ardi sai a fito da ran yana wari fiye da duk wani mushe da ka taba samu a bayan ƙasa warin ran kafiri ya fi warin kowane irin mushe da ka taba samu a bayan ƙasa wa yas'aduna biha sai su nemi haurawa sama da wannan ran fala yamurruna biha ala mala'in min al mala'ikati ba za su gilma wasu mala'iku daga cikin mala'ikun da suke cikin tsakanin tazarar kasa da tazarar sama ba illa qalu ma hadhihi ruh wannan wani irin rai ne al khabisa mummuna fa yaquluna fulan ibn fulan bi akhbahi asma'i bi asma'i sai sai wani dan wani kenan sai ambace shi da miyagun sunayensa allati kanu yusammunahu biha fid dunya wanda ake kiransa da su a duniya hatta yantahu biha ila sama'i dunya har su iso saman duniya fayastaftihu lahu sai su nemi a bude fala yastahu ba za a bude ba kaga wancan dan na mumini kowane sama za a bude a yi musu marhabi har su je sama ta bakwai sun makara a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake amma ran kafiri ba a buɗewa sai ya karanta wannan aya la tufattahu lahum abwabas samai wa la yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamal fi sammi alkhiyadi irin wayannan ba a buɗe musu kofofin sama ko ba za su shiga aljanna ba har sai yan raƙumi zai shiga ta kofar allura wani dagewa za a yi har a samu ya bi kofar allura ya wuce wai kuma ba za a shiga aljanna ba sai ran da ya biyo wuce kaga yana nufin ba za a shiga ba kenan fa yaqulu Allahu azza wa jalla uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla ku rubuta sunansa cikin sijjin can karkashin kasan bakwai inda ke tara rayukan kafirai summa ɗulla ruhahu ɗahan summa tala shine sai a wurgora daga can za a wurgota zuwa inda kabarin yake ba kamar wancan ba da za a taho da shi ana tarairayarsa shine sai manzon Allah ya karanta wa man yushrik billahi kaga duk mutumin da ya mutu yana shirka faka annama karra minas samai kai ka ce ya faɗo daga sama daga faɗowarsa daga sama ɗin sai kuma tsuntsu ya fige shi yana ƙoƙarin zai faɗo sai tsuntsu ya tare shi a hanya ya fige shi aw tawili ko iska ta ɗebe shi fi makanin sahihin yi wuri mai nisa da shi to haka mutumin da yake da rai mummunan rai ya rayu a mugun lokaci da mummunan lokaci ya lalata rayuwarsa yana shirka to haka rayuwarsa za ta kasance Allah ubangiji ya kare mu kun ga ashe yanayin fitar ran mumini ya bambanta yadda yanayin fitar ran kafiri fata'udu ruhuhu sai ranta ya dawo fi jazadihi jikinsa wai fihi malakani wayannan mala'ikun za su zo فجلسانه سنة شيء فيقولان له من ربك sai waye ubangijinka fa yaqulu ha ha ha la adari zai ta kokari wai sai ya gano ya sai Allah ha ha ha wataƙila a duniya ka mutu kana shirka amma ka karanta wa iza mata al'abdu ko to za ka yi ta tuna wa iza mata al'abdu din sai ya gagara a dakawa mutum tsawa sai ya ce la adari ban sani ba sai nadi munadi min sama mai kira zai kira daga sama an zaba, abdi an ka zaba. fafrishuhu minan nari waftahu lahu baban ila nari don haka ku masa shimfidar wuta ku masa sutura ta wuta ku buɗa masa ƙofa daga jahannama har zuwa kabarinsa fayatihi min harriya. zafin wuta zai shigo wasu muni da dafinta wai yi kwaleji kabrahu kabarinsa kuma a sake matse shi ka duba dama yadda muka tsaga masa ɗan kaɗan har wasu suna cewa ya yi faɗi to a hakan kuma sai a sake matse shi hatta tattalifu abada'u har sai haƙarƙarinsa na hagu da na dama sun saba wa yatihi rajulun qabihul waje sai wani mummunan mutum ya zo qabihu siyabi mai mummunan tufafi muntinur rihi mai wayi fa yaqulu abshir sai ce albishirinka billazi yasuuka daga yanzu ka rinka ganin abin da zai bakanta mara kenan Ha haza yawmuka kun ta tu'a wannan shine ranar da ake maka alƙawarin za ta zo da baka yadda ba to yau ita ce ta zo fa yaqulu man anta sai ce to kai kuma waye wa wajhuka allazi ya'ti bi sharrin daga ganin fuska ka kai ba abun ciki ka zo da shi ba sharri ne fa yaqulu ana maluka aikinka ne alkabizu mummuna da kai ta yi a duniya to shi ne wannan ya zo fa ya ƙuru rabbi la ta gumi sa sai ce Allah karkata da alkiyama in dai wannan shi ne aiki na karkata shi alkiyama wancan kuma yana cewa Allah ka ta da alkiyama da sauri dan ya ga kyakkyawan aikinsa to wannan kyakkyawan mutumin shi zai zama abokin hiran aikin aikinka kenan wannan mummunan mutumin kuma shi zai zama abokin zaman tajiri mummunan aikinsa kenan ga wari ga mugun kama bai da kyan gani kalmominsa ba daɗi dukkansu kawai miyagun kalmomi zai fitar maka yana ta ƙara bakanta mare mumini kuma kyawawan kalmomi daɗaɗa gashi da kyan gani gashi yana ƙanshi kuma aikinka ne ana tashi daga kabari kuma sai ya kwanta sai ce hau sai ka hau sai ya tsufa da kai kawai sai zuwa filin alkiyama shi kuma kadiri wannan mugun aikin nasa sai ya ce sun kuya sai ya kuya sai mugun aikin ya hau sai ce mu tafi faqad kaba man hamala gulman kaga ya kaɗe duk wanda ya yi dakon shirka hamala Gulman duk wanda aka ce ya yi dakon shirka a kansa zai tinkari jirin alkiyama to ya shiga uku haka zai taho yana ta tafiya da ƙyar da ƙyar kuma dole sai ya kai Allah ya kare mu a ah, za mu zaya nan ko don haka mutum ya yi hattara irin ka irin abokin rayuwarka a kabari na'am to sakai da kai to to to shi kenan to alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah a ah, kafin wato bayanan wayanda suke agazawa a cikin wannan tafiya tamu akwai sanarwa da za su yi wa 'yan uwa kafin nan kuma akwai wani bawan Allah taro bayan mun tashi makaranta ya zo nan an yi karatu da shi to shi ko bai ce komi ba sai bayan da aka tashi ya zo ya same ni ya ce daga nan gabar suka kawo mahaifiyarsu asibiti kuma guzurin da suka zo da shi ya yanke suke so da Allah a taimaka na ce to gashi kuma an tashi ya ce to shi a kama maka ce ko wani abu na ce ai ba za mu samu wannan a yanzu ba gaskiya kaga sai dai ka yi hakuri bayan magariba a dawo idan an tashi karatu sai a nemi taimako a gun yan uwa sai a baka to ban sani ba ko ya kullo ko bai kullo ba to don Allah ya sa ya kullo ma shi kenan, don haka a taimaka fi sabilillahi domin ba bagulatani ne yana iya rariya don da abun ma haka ya rariya zauna lokacin da muka tashi shine kaga muna zaune da shi a can to don haka a taimaka fi lahi domin su ci gaba da jinyar ita wannan tsohuwa Allah Ubangiji ya ba ta lafiya dan agaji ku karbi wannan sadaka in Allah ya sa kuma bai zo ba shi kenan sai a yi aikin addini da su, in ya zo kuma sai a bashi a taimaka fi sabilillah don haka mu yi addu'a sai su su zo su sanar da sanarwar su ko صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تذكر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بسم الله تيكو ذوق الشيخ بدر سنة